daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu haruwa salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin suma na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma si ta kasar Ghana kuma ana iya jin ta Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ne Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau talata 27 ga watan Fabrairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba inda za mu yi magana akan tsaro a makarantun yara. Ta yadda za mu ji shin wannan magana na tsaro da ake yi yadda za ka ga cewa 'yan ta'adda suna fada makarantun yara suna sace su yaya za a yi a magance wannan maganar tsaro ta yadda yaran za su yi karatu cikin kwanciyar hankali. To hafsa daga cikin sakonnin da aka Daga cikin eh haka ne za mu karanto sakonninku na tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma Instagram sannan mu ba ku dama ta wayar muta a watan mai lamba za a sa alama tarawa ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ku faɗa mana ta waya yadda kuke ganin ya kamata a bawa makarantun yara tsaro musamman na makwana. To eh, kaɗan daga cikin saƙonin shi ne na lawalli Manchester Kamba ya ce hakika akwai hanya mafi sauki akwai 'yan vigilante waɗanda aka fi sani da 'yan banga akwai kuma 'yan civil defense wato masu tsaro na farin kaya kenan hmm. su ya kamata gwamnati ta kai irin waɗannan makarantu na kwana. bari mu ji amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota cewa ta yaya ya kamata mu samar wa makarantun sakandaren kwanan watan na kwana tsaro domin 'ya'yanmu su yi karatu cikin kwanciyar hankali ba tare da 'yan ta'adda na zuwa suna sace su ba. To sakon farko ya fito ne daga Abubakar Imam Uba. Ya ce salam yau da gobe ikon Allah. hanya mafi sauki ita ce gwamnati ta gaggauta samar da jami'an tsaro a duk inda makarantar kwana take a faɗin yankin arewa maso gabashin najeriya domin matukar ba a kai jami'an tsaro wajen makarantun kwana ba to tabbas za a samu taɓarɓarewar ilimi a wannan yanki baki daya sai kuma saƙo na gaba daga un muhammad ya ce assalamu alaikum jami'an tsaro da ake ba wa waɗanda ba su cancanta ba za a janye a kai su makarantun 'ya'yanmu talakawa watan har awanni 24 amma akwai takai takaici da rashin sanin darajar dan adam ka je gate ka tar da tsoho ɗan shekara saba'in ko sama da haka shi yake gadin yara wata makarantar ma ba mai gadi ba katanga ya kamata mu iyaye mu san yaya zamu yi da ƙuri'unmu in zaɓe ya zo wallahi lokaci yayi da za mu so kanmu Mm, to sai kuma abba sa'ad mahuta ya ce salam yau da gobe hakika shi tsaro a makarantun sakandaren gwamnati ce ke da oh, alhakin kai wannan tabbaci mm. domin kuwa hakan ya kamata a ce gwamnati ta samar da tsaro a makarantun sakandare kamar yadda suke ba da tsaro a ofisoshinsu da ma gidajensu domin yanzu ta kai za ka je makaranta ka ga ko mai gadi babu haka ne sai kuma sako na gaba daga adamu musa shehu girgir ya ce e a gaskiya yau da gobe matsalar tsaro a makarantun sakandaren kwana sai uh, ƙara taɓarɓarewa yake musamman ma a arewa maso gabashin najeriya a gaskiya akwai sakaki daga gwamnati da jami'an tsaro domin zaka ga makarantar kwana a uh, a daji mm, watan daji. Eh, a cikin <laughs> daji amma ba dan ba dan sanda ko soja mm, to sai a hankali kenan mm. to sai Haris eh goran maji ya ce tare suka hada wannan sako da Musa Hadarin Asuba da Magaran da kuma Muhammad Bako Jet Kori da Magaran suka ce yau da gobe sai Allah to ai wannan rata yake a wuyan gwamnati ko shugabanni tunda dai dama duk nauyin kula da al'umma ya rataye ne a wuyan su dan haka muke kira ga shugabanninmu dan Allah su ƙara himma wajen kawo ƙarshen wannan matsala mun gode yau da gobe a tashi lafiya to mun gode sai kuma saƙon sani yunusari ya ce salam yau da gobe a gaskiya ya kamata gwamnati da masu ruwa da tsaki su ƙara tashi tsaye wajen samar da tsaro ga makarantun ƙasarmu a najeriya baki ɗaya mm, to sai kuma mu je ga Usman A. Usman Kirfi ya ce, haƙƙi ne da ya rata a wuyan gwamnati saboda ita take da jami'an tsaro waɗanda aka ɗora musu nauyin kare al'umma da lafiyarsu da dukiyoyinsu. Ah, sai kuma saƙon suleiman yusuf ya ce kamata ya yi inda ana so a yi karatu cikin kwanciyar hankali yadda ake tsaron gidan gwamnati a bawa makarantu irinsu. to sai kuma mu je ga bilal musa ya ce wannan kuma ai aikin gwamnati ne lokaci iyakaci kawai mu talakawa mu yi addu'a tare da labarta wa hukumomi duk wani irin abin da bai kwanta mana a rai ba eh. wato irin abin da ake cewa in ka ga wani abu ka ce wani abu ka ce wani abu mm. kenan kar ka zauna shiru mm. sai kuma sakon Idris M Idris da Matur ya ce yau da gobe ikon Allah a gaskiya bana tunanin jama'a za su yi za iya wani tasiri wajen kare 'ya'yansu daga hare-haren 'yan ta'adda a makarantu domin sanin kowa ne cewa tsaron al'umma yana rataye ne a wuyan hukumomi kuma gashi hukumomi suna nuna halin ko in kula Allah da ya kyauta sai mai nasara mai real asad da ya ce wallahi yau da gobe abin da kamar wuya domin a halin yanzu su kansu sojoji abin yana ɗaure musu kai sun kasa gane bakin zaren abin na son ya fi ƙarfinsu sai kuma saƙon ibrahim muhammad malam malam ya ce ni dai a ganina gara kawai a daina yin makarantun kwana kwata-kwata a huta zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. To, abokan magaji na hana <laughs> na magaji kenan. To sai Ibrahim Muhammad Malam Malam ya ce ni a gani na gara kawai oh, shine ne karanta eh. Zakariya Ramalan ya ce gaskiya abu ne mawuyaci saboda irin wannan badakalar ta siyasa wasu na yin ta'addanci ne domin gyara ko ɓata siyasar wani. To kaji. Mm. Sai kuma saƙon Abdulaziz Ibrahim Galadanci ya ce ni dai kam a wannan yanayi babu shawarar da zan iya baiwa iyayen yara saboda adabci kiri-kiri aka janye sojoji a yankin eh. sanadiyar samun shigar 'yan ta'adda kenan a makarantar sai dai mu ce Allah ya kawo mana karshen wannan bala'i. Amin amin to kin ga kaɗan daga cikin sakonnin kenan sannan kuma yawanci kin ga dama da safen nan ana ta kukan cewa sojoji na cewa sun danka garin dabci a hannun 'yan sanda 'yan eh. sanda na cewa san ba haka abin yake ba. Eh ana ta dai cece ku ce. To shi kenan mu kan zamu nemo mai fashin baki an jima kaɗan ya mana fashi ta ya zamu ba da tsaro ba mu tsaya muna ta garar dandami ba haka yake yawwa to mun gode a cigaba da aiko mana da mm. To lokaci ya yi kuma yanzu da za mu ba ku dama domin ku masu sauraro ku faɗa mana yadda kuke ganin al'amarin ko kuma yadda kuke ganin cewa ya kamata mu tare gaba ɗaya domin a fidda jaki daga dama a samu a bada tsaro a makarantun yara domin su samu su karatu cikin kwanciyar hankali ba tare da wani ya lalo ya sace su a cikin makarantar ba. Mm. To Hafsa za ki maimaita musu lamba? Eh bari a maimaita lambar ah, watan ah, za a sa alamar tarawa ɗaya. biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ga wani alayi. Eh. Salamu alaikum. Wane ne daga Nasara? Salam kuna magana da Ibrahim ne daga Delta State. To oh, daga Delta. Eh a gani na dai gaskiya jami'an tsaro suna sakaci ba kaɗan ba gaskiya. Mun kace haka. Gaskiya ba wani jami'an tsaro sosai gaskiya ana sakaci ne siyasa. To baka ganin makarantun kamar sun yawa kila. Ko kuma jami'an eh, tsaron sun yi kaɗan? makarantun suna da yawa ai kuma jami'an tsaron suna da yawa su ma tukurin kwas sai an jima to <laughs> yawa abin da za a yi da kawai a kara kula in ba haka ba yan mata za su bar yin makaranta wallahi to mun eh, gode sosai Ibrahim daga jihar to muna da muna da muna da mai kira daga jihar Nasarawa Kabara mm. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wane ne daga Nasarawa? Alhaji Usman barkan ku da aiki. Yawa barka da warhaka. Kuna tare da Rufa'i daga Nasarawa. To Malam Rufa'i barka da warhaka daga Nasara. Barkan ku da aiki. To lallai mm. wannan abin da yake faruwa a ƙasar nan mm. gaskiya akwai sakacin sojoji a cikin wannan al'amari idan muka duba ga abin da ya faru a garin dabbe na jihar yobe mm. to lallai akwai sakaci sosai idan muka yi la'akari a cikin sati da aka janye su har wa'annan yan ta'adda suka yi amfani da wannan dama suka zo suka kwace wa'annan yaran. Eh. To gaskiya ya kamata a lura a samar ma da makarantu ingantaccen tsaro. Eh, Ai, to mun gode sosai ah, hafsa ina son in ji daga wani masu sauraro in ji to mu kuma mutanen gari ta yaya za mu taimaka saboda kin san lokaci da abubuwan sai ka kalle shi kawai ta fuskar gwamnati eh. mu kuma me za mu ta irin rawa za mu eh. taka shi ma muna son mu ji to ga wani ba mu sani ba ko daga ina ne kamar Abuja ko eh salamu alaikum to ah, layi ya katse amma kaga ka bar hmm. mutane yawancin ah, ba ma tunanin ya kamata mu ma mu bada tamu gudumawar wajen tsaro da eh. irin makamancinsu. Eh kamar misali in ka ga kamar yanzu in ka ga wani abu anan za a ce maka ga lambar yan sanda da za ka buga ga lambar soja duk da yake dai wasu na cewa in ka ba da rahoton wani lokaci sai kai ma ka zama ɗaya daga cikin wanda eh, ake zargi to ga shi ma dole sai an yi sosai akwai tsoron su ma su shiga cikin halin bincike. Haka. <laughs> To to bari kafin mu je wannan wane ne. Assalamu alaikum. Hello? Assalamu alaikum. To ina ga kabar ya kamata in mm. eh, ƙara maimaita lambar ko? Alama tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar. Yawwa to yanzu bari mu je ga bakon mutum da an same shi kar mi biyuwa ba kar mi jifan biyar baidu. <laughs> Haka eh, yake. Kin san babbar da ta fito sai jefa karamar da ita. <laughs> Yawwa. <laughs> Salamu alaikum. To salamu alaikum. Hello? To salamu alaikum kamar ko yana kan layin eh yana kai hmm. Eh. to kafin ya sake ke yawa salamu alaikum eh, salamu alaikum kana jin mu to ina ga fashi yawa eh, yawa salamu alaikum malam musa zubairu yawa alamu alaikum salamu alaikum ya ayyuka alhamdulillah ina jin ku eh, Eh, to kafin mu dawo gare ka bari mu ɗan ji mutum ɗaya amma dai bari mu fara kamar da shimfiɗa tukunna. Muna magana a kan tsaro, wai menene magana tsaron nan ne ta musamman makarantun yara matan da ake zuwa an yi na Boko Haram na maganar yan Chibok yanzu an zo ga Dabci da duka wannan yaya abin mm. yake ne ya kake ganin abin? wato abu ne mai ne da ban takaici hmm. kuma idan aka yi maganar tsaro da ana magana ne wato wani haƙƙi ne na mutanen da suke mulki hmm. hakki ne na shugabanni a wuraren da suke zama ba na kuma su mutanen kasa da kuma shi kanshi wanda yake da cikin hatsari ya fasa irin waɗannan matsaloli. Kowa mm. kana hakki ne na kowa shi tsaron nan. Hakki ne na gwamnati da tabbatar cewa ta yi abin da ya dace. Tun daga tsara dokar da tabbatar da cewa an aiwatar da dokar. Tare mm. kamar ita gwamnati ita ce da alhakin ya ta ta yadda za a kare mutunci da muradun mutanen kasa. Mm. Sa'annan sai kuma a mutane yadda mu ga cewa su ba suna kiyayewa da wasu abubuwa na doka su kuma mm. buɗe idanuwarsu su san abin da ke faruwa a inda suke zaune mm. yanzu an yake lokacin da zai ce ni bai shafe ni ba mm. da haka nan ma ta faɗa kan kowa kuma haka nan shi a mutane tsaron nan ko ta ya kai dole zai same ba kuma dole ne zama su cewa sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi gwamnati ta yi nata shugabannin al'umma su yi nasu mutane su yi nasu da maganar ya a gaskiya nan da aka yi na da cikin mm, mm. kaga wani abu ne mai kan take kimanin kadara yawa shi ne sai dai irin wannan abin shekaru da suka wuce mm. an samu a ah, kibok an yi irin wannan akwai ah, yaran da suke arewacin Najeriya. Mm. For example, kaga sai da ya zama kusa an ƙara jaddada tsaronta. Mm. Ba a yi wa tsaron makarantun ba ba ma tsaron makarantun nan ba wato cikin wato kwasan karamin harkaciya. To dole ne ya zama cewa su sun duba abin da suke yi. Kuma kamar na da ina mana mm. kamar. Tafiyacin abin shi ne mutanen mai sun shigo sun ɗauki har yara ɗari da 'yan kai. Amma a ce ba wanda ya ji kuɗin da suka bi wato su kansu mutane sun ga sun kashe zukatansu ba su yi wa kansu taimakon da ya kamata ba don ya kamata ko da wayan nan ko da ah, waya ga akwai wani mm. za ta ke zuwa da kawai mm. don kamance ba a birnin kwari mm. lokacin a ah, birnin kwari lokacin ina na kaduna lokacin da yan ah, kasar da kai musu hari da asuba kaga yaran gari wani ya koyi zai da ya kai a facebook Ni kuma lokaci ina nan ƙarfe uku da muka ga cewa da nan an an shigo wannan gari. Mm. Kuma muka kiyaya kamun ka ce komai sun riga da sun ɓannan zuwa amma. Eh amma an tara abu. Mm. Eh, eh ah, ina. To Malam Musa uh, ina da wani ina da tambaya mutanen gari da yawa zaka ji suna ra'ayin cewa uh, a, rufe makarantun kwana a koma je ka dawo shin kana ganin haka zai taimaka wajen tsaron makarantu a don irin wa'annan abin sun faru mm. ba za a zama ce cewa ba an yatsar da abu mai kyau ba saboda mm. shi makarantar nan na kwana akwai abin da yake koyawa ɗalibai mm. kuma bai kamata a ce ba sai a duba da ilimin yaran da a bar wa 'yan ta'adda ya mm. abin da suke ne kuma yi ilimin mutane ba za su iya tashi da kansu ba za mm. makarantun kwana mm. dole a makarantun kwana kara musu tsaro a samu tsaro daga wajen ah, jami'an gwamnati daga makarantar daga iyaye daga su kan a koya musu hanyoyin da za su yi idan irin wannan farmaki ya zo su fara kansu. To amma Eh, eh to Malam Musa a matsayinka na wanda yake da babban digiri akan harkar da ta shafi maganar tsaro din nan. yawanci tsaron al'umma ko kuma yaƙini na al'umma yana tafiya ne ta in sun yadda da jami'an tsaron su sai mm. gashi a tsakanin sojoji da tsakanin 'yan sanda suna ta ce ku ce wannan ya ce na baka garin nan wannan ya ce a ah, baka bani ba Ya mutane za su samu yaƙini ku akan jami'an tsaron Najeriya suna samun irin wannan karambatar. wanda gwamnati ya kamata su yi mana kadara wannan shi ya kamata abin da ake kira wato synergy mm. wato mm. da complementation na ayyuka dan sanda ya zama cewa yana mm. taimakawa aikin soja da inda ya tsira. Sai shi kuma zai taimakawa aikin ɗin sanda. Saboda haka nan ba wani ya ɗauki ya buga kirji ya ce shi ne ya yi kokari ba shi ne hmm. ya zama to wato zakara hmm. kullum a ba'i a samun wannan abu ba haka yake ba hmm. to dole ne su haɗa kansu dole ne su ci a daidai ake wa tsafi wani yadda da daidai ake wa tsafi kowa yana so ya zo a ce shi ne ya shi ne gwani akwai matsala dole ne ka ga eh, to jami'an tsaron nan a ci gaba da kamar 'yan sanda musamman. Eh, ba. kamar sun sun sakaci da an ce kafa wani kwamiti tsakanin su da mutanen kasa. Eh amma sabu na. A kowane karamar hukuma akwai su. A hmm. kowane mazaɓa akwai su wato ward ward. Sai a samu wannan shi ne kwamiti na ɗan sanda da talakawan anguwa. Eh. Aka samu wannan za a bi za a tsaro lokacin da su baki suka shigo hmm. masu yawan da har za su yi ɗauke hmm. yara ɗari da ɗan kai. Kaga da a lokacin da a Wasu za su faɗa. Kuma a a cikin sarki. Eh, Malam Musa kafin mu ci gaba bari mu sake Malam Musa kafin ka ci gaba bari mu sake lalibar ka dan kamar layin ka yana dan tangarda za mu mm. koma mu sake daukar wayoyin masu sauraro kafin mu dawo kanka. Yawwa to shi kenan. To bari mu koma mu ji Hafsa mu ji masu eh. sauraro su kila sun tsinci wani abu daga cikin magana da yake sun dan ƙara haske kila. Eh, to amma abin da yake magana shine dole ne sai an samu haɗin kai tsakanin jami'an tsaron gaba su da kuma eh. su kansu al'umma domin yan sanda da soja suna gardama to kai kuma mutumin gari ha kai kwanta kenan ko ka rubar zaka iya yi to salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum na ga eh akwai dan eh, tangarda shi ma salamu alaikum Yawa. To, Fataskum daga Fataskum. <laughs> Uh, kaji tattaunawar da muke yi yau a shirin namu na yau da gobe eh. shin me zaka ce na ji hmm. to shawara zan bayar da cewa don Allah da annabi ya kamata ko da mu muna sakaci kaga yanzu kamar hmm. lokacin da boko haram take tsakiyarta mm. kullum masallatai in za a ji ana cikin caji makabarta mm. a caji mutane ya yanzu eh, da masallacin da ka ko da ka za ka wuce ba caji karar bom bindiga ba mm. to da haka sai mu watsar da wannan lamuka dan haka ba denawa za mu ya kamata tsaron nan mu special makarantun da suke jeji nan ya kamata dan Allah da tana kiyayewa sosai a mm. jami'an tsaro da sojoji da civil defense nan da su sauransu mm. sai ana dan karkasa su wayan suna su dawo da yamma da sauye mm, wani lokaci ne kwana matan nan da aka sace mana dan Allah da Annabi a yi kokari kafin lokaci ya kure a yi ya eh, eh, ce mu a to mun gode gamba barau mun gode kwarai lamarin nan da ya faru wallahi to mun gode sosai gamba barau patiskun kabara eh, za mu leƙa sokoto to bismillah sokoto ina wuni Eh, to ah, akwai tangarda mm. to amma ka bar kaji yadda mutane ke mm, yawan jami'an tsaro eh, jami'an tsaro amma gamba ya magana yake cewa ya cajan nan da a ah, amma idan ka duba idan ka duba ka bar ba wai ah, ba wai ɗaliban bane suka jawo wannan matsalar mm. a misali maganar da yake a maganar da yake ba su za a caje ba in za a shiga da kin ga da aka fara lokacin boko haram ce zafi din nan zaki ga in za aka je masallaci sai an caje ku ku eh, shiga in za ku je coci sai an caje ku shiga ko wani ta taro to ya eh. kamata a ce irin wannan makaranta duk wanda zai zo kusa da su ko ce zai shiga a caje shi kafin ya shiga da sauransu to muna da wani akan layi salamu alaikum aminu alaikum daga ina kake kiran mu da magaran to da magaran kuma wake kan layi mai magana idris ne daga da magaran to idris muna jin ka Kaji tattaunawar mu me ra'ayinka ra'ayina abu guda ne bisa kan harkar tsaro kamar yadda na baya bayani suka kan masu gadi da ake sa da bai dace ba kun san mu a da magarama akwai wasu irin mm. masu tsaro wanda ake tsoho da kira ke tashi shi ne mai gadi a wata mm. kamata a ce su ma kamar yadda kuke cewa eh. civilian jeti abu yake kwanu eh, irin masu tsaron farin kadin masu zaman kansu mm. yawa masu zaman kansu su ne ya kamata a rika dauka suna gadi ko yan ban ayya layin shi ya kace amma dai eh, magana da yake shi ne kaga tsoho ya ta karkare a taune da kai yake tashi karabin diga ma da kada eh, mutum wani amma kuma sai a ce an dauke shi yana gadi ya za a yi haka saboda haka mm. kuma kaga magana da ya na civilian JTF mm. watan CJTF din nan mm. kaga a yawancin sakonnin da muka karanto akwai waɗanda suke da ra'ayin a kawo irin 'yan gari haka, waɗanda za su dubi abubuwan tsaro. banga da eh, sauransa a kawo su a haɗa ƙarfi da ƙarfi. Eh mana, hmm. eh. To bari mu koma wurin shi bakon kwarai kuwa, hmm. bari mu koma wurin shi bakon mu Malam Musa Zubairu wanda yake mana fashin baki akan al'amarin tsaro. Dama ina da tambayar da zan masa kuwa. To bismillah. <laughs> Malam Musa barka da mun dawo. Malam Musa barka. Yawwa, to lafiya To Malam Musa, dama ina da wata tambayar da zan maka. Shin wani irin tsaro muke da shi a yankunan mu da za a ce har an ɗauki mata fiye da ɗari an sa su a mota har mota ta tafi mm. ba wani jami'in tsaro da ya zo wajen wani irin ni mm. har yanzu abin yana ban mamaki ta yadda. Eh, kafin ya shiga da bayanin shi yawwa eh, mutane su eh. kusa da cewa aiki ne na kowa shi tsaro mhm. har da mutanen gari da masu mulki da su wanda aka ba alhakin yin wannan mm. abin mm. saboda kowa dukkan su nan ina ga miki da masu mulki a jihar Yobe da su jami'an tsaron da muke da su wanda suka kula da duka arewa da mm. Najeriya da makarantar dukkan su sakaci da aikin su kuma mutanen garin su za ka wato nuna ma yatsa domin shida ne za a jefa shi ba cikin kwali za a zuba shi ba hmm. da mutum ne kuma yadda za saka mutum a cikin mota har ka tafi da shi hmm. masu wa'in na yau za a samu motoci kamar guda biyar ko shida hmm. za a tattara su a tattara a tafi da shi a ce ba a ga wasu inda motoci sun gani ba ba wani da ya faɗi inda ba faɗi san da ya gani kowa da kowa ya gudu ya sabu ya sabu Kuma aka wannan wani abu ne na bincike ko za ka cewa jami'an tsaro za a ba da lambobi wanda da an samu wani matsala a kira shi mm. amma sai da kira lambar na yawa in ce to amma za ka ta kwada lambar kana ta kira ba wanda ya amsa wanda ya amsa eh na ce yawanci gida ma maganar da kake yi kenan za a yi ta kira ba a dauka ba eh sai a kadara wallahi akwai wani lokaci da yara suka daga jiki mm. sai na ga suna faɗa ne suna mm. fito da makamai daga jiki mm. eh ya zama makami mm. eh, ya mm. da aka bayar ta ya zama abin ya kira ce mun ga mun ga kwan kage kage irin nan in ka kira ai sai an ma biyo sahu ko baka yi magana ba sai an biyo sawun wannan lambar Mm. abin da ya kamata ke na a yi mm. kuma za a kuma wata ba a biyan su kuɗaɗen da ya kamata mm. ba a biyan su su kuma an ce sun yi karanci ko malam musa hello yawa yawa kana jin mu ko yawa nace nace tambayar da nake son maka kila kamar dan dogon bayani akan ta shine a wannan matsalar duk da ake samu ta maganar tsare yara ko tsaron kasa ma gaba ɗaya da ake magana shin tsakanin mutanen gari da gwamnati ɗin anya wani ba anya ba ma yaudarar kanmu kuwa muna yaudarar kanmu domin na ɗaya mutanen da kuma su tsubbace eh, su ce gwamnati ce ta yi da na akwai matsala mhm. akwai yadda akwai ta inda kafafen da in mutum ya zo zai muku ta'addanci mhm. zai fita ya bar gari mhm. ana rikin a nan wajen duba kamata a ƙara miki a wannan karfashin da aka taso da shi kan a rage shi a hmm. ci gaba tsayawa da shi hmm. muhimmin abu ne ma tsaron nan a tabbatar cewa suna da inshora hmm. ko da mutum yana ganin kilo wajen aikin kasa ya mutu ya san cewa akwai abin da za a canza bawa iyalin shi da za su zauna a tafi yare ba da aka kuma zama to cewa ba su kayayyakin aiki irin na zamani ya kamata a ce a lokacin da aka yi wannan abin a ce helicopter zama duk sun fita sun ba zama hmm. haka ba aka samu aka ta Najeriya cewa da farko an samu mata. Eh sai kuma ga ba aka ce ba a samu ba to ai malam Musa lokaci ba zai bar mu ba. Tashi ya dauko bayani mai eh, lokaci ba lokaci ba zai bar mu ba yace an ce an ga yan mata kuma aka zo aka ce ba a gansu ba kin ga dukkan yana da matsala da rashin haɗin kan kenan. Kuma kamar ana wasa da eh. hankalin iyayen ne da eh. hankalin su yarga ya tashi. To saboda haka da fatan da gwamnati da mu kanmu zamu daina yaudara kanmu mu fito mu aiki tukuru domin tsare kasar mu da yaran mu da iyalan mu da dukiyoyin mu Allah ya sa mu da ya ce amin amin bari mu shakata ita duniya gudu take ina ne zani umfake Allah sarki mutambar na wata rana za mu sake tunda komai ya faru za ya wuce haka wannan zancen yake menene a duniya ake komai in kayi ka rike za a yi maka magana nake haka zancen nan yake uwa ta yi ta kuka tushe amma komai ya wuce a taimaka musu 'yan yara kar sun mace suna To da fatan yaran da suka bace din sojojin za su ƙara dagewa wurin neman su da kuma duk waɗanda suka samu labari kai ma in noma kake ko kiwo kake ka ga wata alama wasu manyan motoci da wasu ɗan tawaga a wani gida to ya kamata kai kokari ka fada kira ko kuma ka je ka kai rahoto mafi kusa da kai saboda a samu a gudu tare a tsira tare. Mm. Hansatu? Na'am. <laughs> Eh, duka duka kan yanzu kan abada da Hafsat Maina Muhammad da Hajji adola ma da take nan take kallon mu a cikin shirin sai mu ce mun gode kwarai sai Daniel Brown da ya hada mana sautin shirin da kuma injini injiniyan mu na yau Mr. Aidan Utko Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Yau bai je gefanta ba, hijira lallai dole ce ta fada mai duguri, yau ya zama almajiri ya taso.